وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke na gadon daya cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 22 ga watan Juma'a da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da tara a watan biyu miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul bakara wanda wannan shi ne majalisunmu na 132 cikin tafsirin wannan sura a inda muka tsaya akan aya ta 100 da takwas mun fara tafsirin ta amma ba mu kai karshe ba saboda haka ita za mu ci gaba a kanta a yanzu bismillah malam rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Allah subhanahu wa wata'ala ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar barna ko ta rashin gaskiya wato dulo biha ila al-hukami ku ba da su zuwa ga mahukunta wato sune masu shari'a li ta'kulu fariqan min amwalin nas domin ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane bil ismi ta hanyar sabo wa antum ta'lamun alhalin kuna sanin wancan sati da ya gabata mun fara magana akan wannan aya da muka yi bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya kawo batun haramta cin dukiya ta haramtacciyar hanya ta hanyar da bata halatta ba da kuma magana akan ainihin rashawa ko cin hanci da duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kuma ya sanya dokoki a kansu Ah, mun yi magana a kan wannan ah, satin da ya gabata Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa ɗan adam hanyoyi na samun abin da yake arziki ne abin da yake dukiya ce akwai hanya ta farko Allah subhanahu ta'ala ya sanya ɗan adam yana iya samun abin da ubangiji subhanahu ta'ala ya hore a bayan ƙasa Allah subhanahu wataala yana cewa huwa allazi ja'ala lakum ma fil ardi huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine wanda ya halitta muku abin da yake bayan ƙasa gaba daya ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya halitta muku abin da ya halicci abin da yake bayan ƙasa domin ku more shi ku more wannan abu ku yi amfani da shi wasaffara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min abin da yake sama da abin da yake ƙasa ubangiji ya hore muku ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ku damar amfanuwa da waɗannan abubuwa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur shine wanda ya sanya muku kasa ta zama wato horarriya Allah ce ku yi tafiya a cikin sasanninta sannan ku ci daga arzikinsa wa ilayhi nushur tashi da komawa zuwa ga Allah sauraka ubangiji subhanahu wataala ya sanya arziki a bayan kasa. wanda idan mutum ya samu wannan arziki ya zama nashi kamar mutumin da zai shiga jeji ya yi itace wanda itace da zai yi arziki ne ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya masa zaka zai iya amfani da shi zai iya morarsa ko mutum ya shiga jeji ya yi ciyawa ko mutum ya fita farauta farautar kan tudu ko kuma farauta da cikin ruwa ko ya fita jeji ya kaɗo wasu ‘ya'yan itatuwa ko ya samu suma duk waɗannan hanya ce ta samun arziki kuma irin wannan mutum yana iya samun sabila muzahama ba tare da ya yi turiri ne da kowa ba saboda wani abu ne wanda yake busha a fi wato Allah subhanahu wataala ya sake shi baje-baje. mutum na iya zuwa ya same shi kuma in yi mallake shi ya zama arziki ya zama dukiya a wajensa ta yi ya kasance akwai muzahama akwai turere ne a wanda ya riga shi ne ke da wannan abu kamar misali a sukunan jibal kamar zama a cikin duwar wasu a cikin lokacin akan mutane sukan je su samu gurin zama wanda ya yanki kasa ya gyara ta ya yi ya ainihin gidansa a ta to ta zama tashi in gona ce ya yi shuka a kan ta zama tashi da annabi sallallahu alaihi wasallama malaman fiƙi suke kiran shi ihya'ul mawad wato gurin da ba na kowa ba wanda ya je raya wannan gurin ya zama nashi hanya ta biyu shine hanyar wato samar da abu kamar mutum ya mallaki dabbobi dabbobin nan su hayayyafa ta a hannunsa abinda duk suka hayayyafa dukiyarsa ce tashi ce yana da dama ya sarrafa ta yadda yake so ko ya yi shuka abinda ya fito daga cikin abin a cikin gonarsa wannan nashi ne ko kuma ya zama yana da dabbobi yana tatsan nonansu wannan nonon da ya tatsa dukiyarsa ce yana dama ya yi abin ko ya mallaki kayayyakin sana'a wato sana'ar hannu kamar makeri da zai yi amfani da wasu na'urorinsa na kira ya kera abubuwan da mutane za su bukata ko masassaki ya yi sassaka mutane su amfana da abin da ya sassaka to zo abin da ya samu ta wannan hanyar dukiyarsa ce kuma arzikinsa ne a hanya ta uku ita ce hanyar mutum ya samu wani abu ta hannun wani wato ko dai ta hanyar mu'amala mutum ya bayar da abin da baya da bukatarsa ko bukatarsa wato ba ba mai yawa ba ce a gurinsa ko ya samu abin da ya wadace shi don haka ya karbo wani abu daga wajen wani kamar abin da ake kira tunfin bani ni gishiri ba kamar da da da ake yin sa saboda kan kana da abin da ya yi saura akan bukatar ka wani kuma yana bukatar wannan abu shi kuma yana da abin da ya yi masa yawa ya fi karfin bukatarsa yana bukatar na wajen ka ka ba shi na karfi na shi wani hanya ce da ake mallakar abu abinda da ya shigo hannunka asali daga hannun wani ne ya zo hannunka to ya zama arziki ya zama dukiyarka ko kuma ta hanyar mu'amala da da kuɗi na kowace irin kasa wanda mutane suka yi yarjejeniya ko gwamnatoci suka yi yarjejeniya tsakanin su yi mu'amala da su a matsayin a matsayin kuɗi waɗanda da hanyar su za ka iya mallakar abu daga hannun wani shi ma ya mallaka daga hannunka duk waɗannan hanyoyi ne waɗanda ake samun wani abu daga hannun wani akwai hanyar samun wani abu daga hannun wani ta hanyar fin karfi ta hanyar kwace mutum ya fi karfin wani ya kwace abinda yake hannunsa da wani dukiya ce ya samu da cewa wannan ba halattacciyar hanya ba ce haramtacciyar hanya ce to Allah subhanahu wataala ce wala taqulu abwalakum waɗannan dukiyoyi da kuke samu sawa'u dukiya ce irin su gonaki ko itatuwa ko shuke-shuke ko kuma dukiya ce ta tsabar kuɗi to kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar da take ba halattacciya ba ta hanyar da shari'a ba ta da ita ba idan ka ce albatin albatin shine abin banza wanda ba shi da daraja ko kuma abin da zai zama hasara ne ga wanda yake rike da shi shine albatin anan ana nufin ta hanyar da shi mai dukiyar bai yarda ba ta hanyar da shi mai dukiyar bai amince ba domin za ka iya samun amincewarsa ta hanyar ciniki ko kuma a ta hanyar ya baka domin yana neman suna ko yana neman lada a gurin ubangiji to idan za ka samu ta hanyar da ba ta halatta ba ta hanyar da shi bai yarda da ita ba ba da sansa ba wannan hanya ce ita ake kira albatu ita ce hanyar da take ba halattacciya ba Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu kada ku ci kada ku ci anan zamu ga fi'ili ne yazo bayan la annahiya la annahiya idan fi'ili yazo bayan yana nufin nuna umum umumul al'akili da kuma al'umumul amwalin maquda dukkan waɗanda za su ci dukiyar wasu to Allah subhanahu wata'ala ya hana su ci dukiyar nan ba bisa gaskiya ba wato ta haramtacciyar hanya haka da duk wata dukiya Allah ya hana a cita ta haramtacciyar hanya saboda haka wannan hani ya kunshi dukkan musulmi sannan kuma ya kunshi a ina da kowace dukiya ubangiji subhanahu wataala ya hana mutane sashin su ya dukiyar sashi ba bisa gaskiya ba dukiyar da za a ci ta ba bisa gaskiya ba ko kuma ta haramtacciyar hanya wato mataki mataki ne akwai akwai cin dukiya ta haramtacciyar hanya wanda kowa da kowa ya sani lokacin da ayat ta sauka sahabbai suka ji wannan aya za su fahimci dukiyar da ake nufi saboda wannan wani abu ne da kowa ya san cewa hanya ce ba halattacciya ba haramtacciyar hanya ce kamar hanyar kwace kamar hanyar sata wannan kowa ya san hanya ce haramtacciya ko da ko yana yin ta to akwai irin wannan duk wani abin da mutane suka yi ittifaki ko suka yi tarayya akan fahimtar cewa haramtacciyar hanya ce to wannan shine mataki na farko mataki na biyu abinda shari'a ce ta yi wa mutane bayanin cewa wannan hanya haramtacciya ce watakila suna mu'amala suna amfani da wannan hanyar wajen su ci dukiyar mutane ba tare ba lalle sun san cewa haramtacciyar hanya bace amma shari'a ta zo ta bayyana musu cewa wannan hanya haramtacciya ce kamar hanyar ta hanyar riba da farko larabawa a jahiliya suna ɗaukar riba da ciniki do abu ɗaya ne babu wani bambanci yarjejeniya ce shi wannan da ya zo yana neman bashi ka ba shi da riba ya yarda ya karba a haka saboda haka da yardarsa ka ba shi da amincewarsa shi kuma yadda zai kara maka in ya zo biya saboda haka suna ganin wannan babu komai shi yasa suka ce innamal bai'u mislu riba da ciniki da riba babu wani bambanci do abu ɗaya ne ko kuma a samu masu mahukunta a basu rashawa a basu cin hanci domin su yi hukunci ga mutum akan abin da bai cancance shi ba suna ganin wata hanya ce da za su iya amfani da ita su mallaki abu to a nan a shari'a ce ta yi bayanin cewa waɗannan hanyoyi da haramtattun hanyoyi ne bai halatta a mallaki dukiya ta wannan hanya ba ko cinikin da nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta mutum ya sai da abin da yake cikin gonarsa amfanin gonarsa kafin ya fara ga alamun gonarsa ba a yadda mutum ya sai da amfanin gonarsa ba ko wata itaciya da take yaya ta yi yaya ya sayar da yayan kafin alamun nuna ba su fara bara ba domin a irin haka zai iya sayar da su kuma da karshe su lalace kaga ya karɓi dukiyar ɗan uwansa ba bisa haƙƙi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ra'aita in mana Allahu samara bima ya'khudhu ahadukum mala akhi me ka gani idan Allah subhanahu ta'ala ya hana wannan ya'yan wato itaciyar da yaya da menene dan dayan ku zai zai rika zai karbi dukiyar dan uwansa ya karbi dukiyar dan uwansa ba tare da shi wanda aka karɓi dukiyarsa ya mori wani abu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da wasu 'ya'yan itatuwa kafin su nuna alamun nuna in sun nuna alamun nuna wannan ya halatta a sayar da su to kaga wannan duk wata hanya ce ta aklu amwalin nasu bil batil cin dukiyar mutane ta haramtacciyar hanya amma shari'a ce ta yi bayanin ta inda an bar mutane za su ɗauka cewa wannan babu wani abu yi hanya ce ta neman kuɗi hanya ce ta samu a martaba ta uku ko mataki na uku na a amwalin nasu bil a hanyoyin da malamai suka yi bayani wanda suka yi istinbadin su suka ciro su daga usul na shari'a wani daga alkitab da sunna ko ɗaya daga cikin waɗannan al'aslai ta hanyar kiyasi ta hanyar bayanin wajihin fuskar wannan hukunci su ce abu kaza da mutane suke mu'amala da shi bai halatta ba saboda yana cikin zai shiga karkashin garari zai shiga karkashin kaza zai shiga karkashin kaza to kaga wannan malamai ne suke bayani wasu su kuntata abin wasu su buɗe abin su buɗe da abin ko a cikin a cikin mazhabar malikiya tsakanin al-ibn al-qasim da al-ashhab zamu ga ibn al-qasim ya fi fadadawa wajen shigo da abubuwan da zai shiga za su shiga karkashin akulu amwalin nasu bil amma za mu ga ashab daga cikin malaman malikiya ya fi yan takaita abubuwa to kaga wannan mataki ne na uku mataki na farko wanda kowa da kowa ya sani duk bai sauraro in aka ce masa cin dukiya ta haramtacciyar hanya ya san wannan mataki na biyu wanda shari'a ce ta yi bayani watakila ba dan shari'a ta bayyana hakan ba mutane ba lalle su gane ba mataki na kuma shine wanda malamai suka yi bayani cewa wannan abu yana cikin akulu amwalin nasu bil batil haka nan dukkan wata mu'amala da za a yi ta ba bisa ka'ida ba ta dukiya za ta shiga karkashin wannan akulu amwalin nasu bil batil kamar wanda zai shigar da algush a cikin harkar cinikinsa ko sayansa da sayarwa ko a cikin harkar aiki an ba shi aiki amma yayi aikin ba bisa yadda aka yi sharaɗi da shi ba wato ya ujoro a cikin wannan aiki to shi ma abin da ya samu ya ci ta hanyar wannan aiki ya ci aklu amwalin nasu ne bilbaba hmm. ya ci a dukiyar mutane ta haramtacciyar hanya haka nan kamar mutumin da zai ɗauki ma'aikata su yi masa aiki su gama masa aiki ya ƙibiyansu to dukiyar da ya ƙibiyansu su da haƙƙinsu ne to wannan dukiya in ya ci ta ya ci aklu amwalin nasu ne bilbaba ko kuma wanda za a bashi aiki a yi da shi ga yadda za a yi aiki a yi yarjejeniya da shi ga samfurin aikin ga kala aikin ga yadda ake so a yi shi amma sai ya yi shi yadda ya ga dama ya yi kwangi a cikin wannan aiki to shi ma dukiyar da zai karba a nan ta shiga cikin aklo amwalin nasi bil ko kuma wanda zai karba wata dukiya akan wani abu na ibada wanda ake yin shi don Allah amma ya sanya ɗin a biya shi dukiya domin ya yi wannan abu kamar mutumin da zai ce a biya shi dukiya ya addu'a kaga wannan akru amwalin nasu ne bil batil shi dukiyar mutane ne ta hanyar da ta ko ya ce a bashi kudi zai yi sauka alqur'ani Sauka alqur'ani karatu ne ibada ce idan mutum ya nemi kudi ya ce zai yi amma a biya shi wannan yana cikin akru amwalin nasu bil batil ko mutum ya je karbi haƙƙin da yake ba nashi ba wani abu ne wanda aka keɓance shi saboda wasu wanda suka cancanci wannan haƙƙin amma shi ya je ya bi wata hanya shi ma a saka shi ciki kamar yadda muka sani da yawa a yin haka wani lokaci in an yi gobara Allah tsare mu da kiyaye dukiyoyin al'umma sai kaga cewa wanda abun bai shafe shi ba ya je an sa sunan shi domin a bashi to wala aklu amwalin nasi bil batil tabbata abin da ya karba ta wannan hanya ya cuta ya ci haram kada ya ce ai kudin gwamnati ne saboda haka ni ma kuma karkashin wannan gwamnatin nake kuma gwamnati ce azzalima suna kaza suna kaza za ta ba zalunci ya haka ya ce a aklu amwalin nas ne bil batil ko kuma ga abinda aka ce kowa a bashi san da aka yadda a bawa kowa shi yabi wata hanya ko ta sanayya ko ta hanci ko wani abu a bashi fiye da yadda ya kamata a bashi wani abu ne an fito da shi an ware aka ce to kowa ga abin da ya kamata a bashi kowa in ya zo a bashi wannan shi ya biyo a bashi ya sake biyo wata hanya a ƙara masa to wannan ƙarin da ya karba duk ya shiga cikin aklu amwalin nasi bil batil saboda haka duk wata hanya da za a bi wacce take karkatacciyar hanya ce domin a samu dukiya ta wannan hanyar to ta shiga karkashin wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil akwai kissa da ta zo ta aka yi bayanin sababin nuzul hadhihi al-aya dalilin saukar wannan aya akwai kissar da ibnu abi hatim ya fitar da ita a cikin littafinsa cikin tafsirinsa ta hanyar ibnu lahiya abdullahi ibn lahiya shi kuma ya ji daga afa ibnu dinar shi kuma daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair shi yake cewa wannan aya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ana nufin kada ku ci dukiyarku a tsakaninku da zalunci yake cewa akwai wani mutum da ake kira ibn qais ibn abis al-kindi da kuma wani da ake cewa abdullahi ibn ashwa al-habrani sun kai wato sun je rigima gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata gona to saboda ka sai shi ibn qais ibn qais ba ana nufin wancan mawaki da jahiliya ba wannan wani ne wanda ya shiga musulunci ibn qais ibn abis wancan ibn qais ibn hujr ne hmm. wannan ibn abis sai ya nemi ya rantsi akan cewa gonarsa ce sai wannan aya ta sauka wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kwatankwacin wannan magana an rawaito ta daga suddi da kuma mubatil ibn hayyan da wasu daga cikin malaman tafsiri magabata ta wannan kissa akwai ta cikin sayo muslim amma ba a ambaci sunayen mutanen ba kuma ba a nuna cewa akan wannan kisa ne wannan aya ta sauka ba an dai ce akwai wasu mutane guda biyu suna rigima ɗaya hazrami ɗaya alkindi akan wata gona babu wata shaida kuma da take tabbatar wa mai gonar cewa gonarsa ce sai wa sallallahu alaihi sallama ya ce shi wancan da gonar take hannunsa za ka rantse cewa gonarka ce sai ya ce zai rantse sai shi alhazrami din sai ke cewa ya lallahi ba tsoron Allah zai iya rantsewa don ya cinye zai ya cinye wannan gonar a gudan wasu mutanen ba komai ba ne don su yi wannan wannan aya tana nuna mana cewa rowa da kwaɗayi da san kai da san zuciya shi yake sa wasu suna wuce haƙƙinsu har su shiga haƙƙin wasu domin idan mutane suka san haƙƙinsu kuma suka san cewa haƙƙin wani yana da daraja yana da mutunci yana da hurma a wurin ubangiji kamar yadda haƙƙinsu yake da shi wato dukiyar kowa tana da wannan daraja a gurin Allah kamar yadda dukiyar su kuma take da wannan daraja to ba za su yi tunanin su shiga hakkin wani ba domin za su rika jin cewa wato yadda suka san darajar dukiyar su aka suka san darajar dukiyar wasu to ba za su so su taba dukiyar wasu ba domin za su ga kamar in sun taba dukiyar wasu kamar su ma a taba tasu ne mm. za su rika jin wannan abin a dukiyar su to in akwai irin wannan a cikin zukata to zai wahala wani ya shiga haƙƙin wani ko wani ya ci dukiyar wani to amma shi yasa Allah subhanahu wataala ce wala taqulu amwalakum aka jingina dukiyar zuwa ga daukakin mutane cikan ku ci dukiyar ku eh, ce to dukiya ta ce me yasa ba zan ci ba ana nufin dukiyar sashin domin dukiyar nan wanka ka dauke ta kamar dukiyar ka ce yadda ka san ba za ka so a cuce ka ba to kada ka so ka cuci dan uwanka shi yasa aka kira abun kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wala talmizu anfusakum hmm. kada ku yi wa kawo da kuzurdi ba wanda zai yi wa kawo kansa ba'a ko kansa zurdi amma ka ji cewa dan uwanka kamar kai ne da kai da shi abu guda ne to kana jin wannan yana zai yi wahala kai wa dan uwanka irin wannan wala ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawo da ku ka ci cewa dan uwanka da kai da shi abu ɗaya ne in ka kashe shi kamar ka kashe kanka ne Allah ya ce wa tudlu biha ila al-hukami ku ba da waɗannan dukiyoyi zuwa ga masu hukunci zuwa ga mahukunta li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm dan ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane ta hanyar sabo ta hanyar da bata halatta ba wato ku ba da ku dauki dukiya ku ba wa masu hukunci masu shari'a domin su dauki haƙƙin wasu su danka muku ko su danna haƙƙi ko ku danna haƙƙin wasu su ba ku dama ku danna haƙƙin wasu a baya ubangiji subhanahu wata'ala ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin ku ta haramtacciyar hanya a tsakaninku sai kuma aka zo da wata wani nau'i kuma aka kawo shi ma aka yada shi shine ku ba da dukiya ga wasu masu shari'a masu hukunci domin ku cinye dukiyar wasu wanda shi ma wannan duk da cewa ya shiga karkashin akalu amwalin nasu bil shi ma yana cikin akalu amwalin nasu bil ka ba ma wani dukiya saboda yana mai shari'a ko yana alƙali domin ya baka damar cin dukiyar wani shi yanzu anan kai ka ciyar da wani dukiyar ƙarya tunda ka ɗauki dukiyar rashawa cin hanci ka ba shi to amma duk da haka saboda shi ma ai dama zai baka ka ci dukiyar wani ko kuma a haƙƙin wani zai danne ko kuma gaskiya ce zai dauka ya baka alhalin baka da gaskiya saboda ka wannan dukiyar da ka bashi duk da cewa da yardar ka ka bashi da amincewa ka ka bashi kai anan kai ne mai ciyar da shi dukiyar ba kai ka ci ba shi sa ubangiji subhanahu wataala ya ware wannan surar da wannan wannan ismin da ambaci. domin can cewa kai kakkuci dukiyar anan ma'anan ba ci kuka yi ba wasu kuka ciyar hmm. kuma abinda kuka ba su za ku ga cewa ai da yardar kuka ba su da da da amincewa ku kuka ba su saboda ka kakku ga cewa kamar ba za ta shiga ko kamar ba za ta shiga cikin wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ba wasu malamai sun ce yana yi wa wawon dinnan ta wato dulo biha ila al ta zama wawul ma'iyya ce wawul ma'iyya ce zama na akwai an mudmara a cikin abin nan wa an tudlu biha ila al kamar ubangiji subhanahu wataala ya hana abubuwan ne guda biyu a tare kada ku ci dukiyarku a tsakaninku ta hanyar ku ba da wata dukiya ga masu shari'a su halatta muku cin dukiyar wasu kaga sai zama abu guda ɗaya ne kada ku ci dukiyar junan ta hanyar ku ɗauki dukiya ku ba wa masu masu shari'a su halatta muku cin dukiyar junanku saboda haka kaga ashe in aka ɗauki wannan fassarar cewa wawun nan wawul ba'iyya ce ba wawul afami ba ce sai zama na kamar abu guda da ubangiji subhanahu wataala ya haramta ya haramta akwai ruwaya a cikin tafsirin tabari da tafsirin ibn abi hatim wanda suka daga ali ibn abi falha al daga abdullahi dan abbas yake cewa fadar Allah subhanahu wataala da yake wa tudlu biha al-hukami ku bayar da su zuwa ga masu hukunci wato zuwa ga mahukunta abdullahi dan abbas yake cewa hadha fi ar-rajuli yakunu alayhi malu wa laysa alaihi fihi bayyana fayajhadu al-mal wa yuqasimuhu ila al-hukam وهو يعرف أن الحق عليه وقد علم أنه آثم آكل حرام حراما عبد الله بن عباس yake cewa wannan aya ta sauka game da hukuncin mutumin da zai kasance akwai dukiyar wani a kansa wato wani yana bin shi dukiya to amma kuma ya san babu wata hujja rubutacciya da take nuna cewa akwai kudin wani abinsa saboda haka sai ya nuna shi bai karbi kudinsa ba sai ya yi musu ya nuna ba kudin kowa a kansa don ya san ba wata hujja saboda haka sai ya kai su zuwa ga masu hukunci alhalin ya san cewa ba shi da gaskiya wancan ke da gaskiya don ya ba su kuɗi su kuma su tabbatar masa da rashin gaskiyarsa wancan a shiga tsakaninsu da shi su kada ka ƙara kula shi kada ƙara neman shi da wani abu babu wani babu wani kuɗi naka a hannunsa to ibn abbas ya fassara ayar da cewa abinda ayar take magana akan kan biha ila al-hukam li takulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun ah, sa'id ibn mansur a cikin littafin sunan da babari da abi a cikin tafsirin tafiransu sun fitar da ruwaya daga ibn abi najih daga mujahid yake cewa ma'anar ayar la tukhasimu anta ta'lamu annaka zalim hmm. kada ka je kana rigima kai kara wajen alkali alhalin ka san bakar gaskiya sautari wasu sun san ba su da gaskiya amma su ne za su fara kai kara to kamar ayat tana magana akan irin wannan a idan muka dauki fassarar farko na cewa wannan aya wannan gaba wa tullu biha ila al tana magana ne akan rashawa akan rashawa cin hanci da za a bawa masu shari'a ko masu hukunci farkon ayar kuma la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ina magana akan cin dukiyar juna ba bisa hanyar da ta dace ba to za mu ga cewa ayar tana magana ne akan abu biyu ayar tana magana ne akan a bangaren ta na biyu yana magana ne akan abawa mahukunta rashawa domin su yi wa mutum hukunci wanda ya ba su rashawa din su masa hukunci da cewa wannan abu nashi ne alhalin ba nashi ba saboda haka ayar tana faɗar haramcin rashawa ne ko kuma yin hukunci ba bisa gaskiya ba ko kuma mutum ya ci hukunci ya ci dukiyar da alkali ya zartar da cewa tashi ce ya halatta masa ita alhalin wannan dukiya ta haramci a tafsiri na biyu za mu ga kamar abu guda ne Allah subhanahu wata'ala yana hana mu mu ci dukiya a dukiyar da ke tsakaninmu ta hanyar mu bawa alkalai su halatta mana abin abinda yake haram wato ya zama na gaba ɗaya tun daga farkon wala taqulu amwalakum azwa wa tudlu dubiya irin ma'ana abu ɗaya take nunawa ba a guda ne ba to amma dai magana wacce za ta fi inganci shi ne ayar tana nuna farkon gabar farkon gabar farko na ayar yana nuna haramcin cin dukiya ba bisa gaskiya ba ba bisa halittacciyar hanya ba sannan gaba ta biyu wa tun dobe haɗin hukam yana nuna haramcin cin hanci ko ba da rashawa saboda haka ayar ta nuna haramcin Ah, aklu amwalin nas bil baqi cin dukiyar mutane ba bisa halattacciyar hanya ba hakanan ta nuna haramcin ba da cin hanci ga masu hukunci domin a danne dukiyar wani ba bisa gaskiya ba sannan ta nuna cewa dan alkali ya yanke wa mutum hukunci akan abin da ba hakkinsa ba ya danka masa hakkin da ba nashi ba wannan abu ba zai taɓa zama halal gare shi ba ba zai taba fakewa da cewa alƙali ne ya halatta masa ba don haka ya ci halatta haka nan ayar tana nuna haramcin zalunci a cikin hukunci haramcin yin zalunci a cikin hukunci tun yayi zalunci wajen wajen yin hukunci tsakanin mutane masu husuma ko da kuwa ba a ba shi rashawa ba domin shi zalunci ba wanda hukunci ba bisa gaskiya ba zalunci ne saboda ka koda bai karɓi cin hanci ba in dai har zai yi hukunci ba bisa gaskiya ba to wannan haramun ne sannan ayar ta nuna haramcin rashawa ɗin ita kanta don haka wanda ya karɓi rashawa ya yi hukunci ba bisa gaskiya ba to abu biyu yayi na farko ga rashawa na biyu ga hukunci ba bisa gaskiya ba wanda kuma ya yi hukunci ba bisa gaskiya ba da bai karɓi rashawa ba wannan shi ma ya yi wani abu wanda yake na haram da cewa wancan shi ya hada abubuwa guda biyu wannan kuma abu guda daya a jahiliya sun kasance suna halatta wa junansu cin irin wannan dukiya wato mutum ba zai iya kare dukiyarsa ba sai idan yana da ƙarfi ko yana da wasu da za su tsaya masa amma idan ba shi da ƙarfi ba shi da wasu da za su tsaya masa to a dukiyarsa abu ne mai sauƙi a cinye ana cewa farkon wanda ya bada rashawa a jahiliya shine wani mutum da ake kira zamratu ibn zamra shi aka fara bawa cin hanci wanda ya bashi kuma shine da ibn anfil kal. akwai abinda a jahiliya suke yi mutane guda biyu waɗanda kowa yana ji da kansa za su je gaban wani wani wanda aka sani cewa shi mai yanke hukunci ne sai su je su same shi cewa akwai gasa tsakanina da wani yana nuna cewa ya fi ni ko ina so in ce na fi shi yana cewa ya fi ni ko yana cewa ya fi ni kaza ya fi ni kaza ya fi ni jarumta ya fi ni karamci ya fi ni fasaha ya fi ni kaza ya fi ni kaza in mawaka ne kowane yana cewa ya fi ɗan uwansa iya waka da fasaha da zalaka da sauransu to aka je gurin wanda zai yi hukunci a tsakaninsu to anan wani yakan kewaye je ya bada cin hanci ya bada cin hanci aka zo aka saurari kowane bangare karshe shi da ya bada cin hanci shi za a ce shi ne mai gaskiya ko shi ne a sama to irin wannan ta hada wani mutum da ake kira abbad ibn al kalb da wani wanda ake kira ma'bad ibn nadla al-faqasi da saboda haka sai suka je neman hukunci wurin wani da ake kira zamra ibn zamra al-nashali to sai shi ɗaya daga cikinsu shi ne abba ɗin sai ya ɗauki rashawa cin hanci sai ya bashi ƙarshe da suka zo sai ya nuna cewa shi ne a sama ya ba rinjaye to wasu malamai sun ce wannan shi ne farkon cin hancin da aka fara yi a jahiliya a rashawa cin hanci wani abu ne da allah subhanahu wata'ala ya haramta shi da nassun wannan aya hmm. domin idan ya kasance mutum ya karɓi rashawa Dan yayi yi hukunci ba bisa gaskiya ba dan ya hukunci na zalunci to ya zama akulu amwalin akulu malin ne bil batil cin dukiya ce ba ta hanyar da ta dace ba a ita rashawar duk da cewa ya bada mai bada ita ya bada ita a yana so da yardarsa to amma dai ta shiga domin an karbe ta ne domin a yi hukunci ba bisa gaskiya ba shi wanda ya ba da rashawar ya bayar ne domin a halatta masa abin da ba shi ba domin a halatta masa wani haƙƙi da ba na shi ba saboda haka wannan ya zama ya hukunta ba wannan rashawa da cewa haramun idan kuma a'a zai yi shari'a ne kuma zai yi gaskiya zai yi gaskiya sai aka ba shi kuɗin wato ana ganin ana so ne ya yi shari'ar gaskiya waɗanda suke da gaskiyar sai suka ba shi bashi alƙali ku shi mai hukunci cewa ga wannan don ka ba mu gaskiya don mu muke da gaskiya ga hujjojinmu ga hujjojinmu ya karɓi wannan kuɗi don ya ba su gaskiya kan abin da suna da gaskiya a kansa, to shi ma wannan ya shiga yana da cikin akalu amwalin nasu ba yana da cikin rashawa musamman ma idan ya kasance wannan alkali an riga an sa masa albashi gwamnati tana biyansa saboda haka ba shi da hujjar da zai sa ya karbi kuɗi gurin masu musulma gurin waɗanda suke rikima. don ya yi hukunci da gaskiya in daman zai yi hukunci da karya ne kun zai zalunci ne wannan ba magana sake ba idan zai zama gaskiya zai yi amma kuma yana bukatar sai an ba shi kuɗi kan ya yi wannan hukuncin to wannan shi ma ya shiga cikin cin hanci wasu malaman suna cewa idan ba shi da albashi kwata-kwata gwamnati ba ta ba sa masa albashi ba amma mutane sun tsare shi domin ya rika yi musu shari'a mutanen gari suka ce to muna son ka zauna muna samun ka a gida idan wani abu ya taso ka yi mana shari'a a kan wannan abu amma gwamnati ba ta biyansa wasu malamai suna ganin cewa za su biya shi don haka duk waɗanda suke da rigima a tsakaninsu suka kawo masa shari'a to za su kawo wani abu su ba shi saboda sun hana shi fita ya je ya nemi arzikinsa sun dora masa wani aiki kuma ba biyan shi ake ba kuma shi ma mabukaci ne yana da gida yana da ya'ya yana da bukatar sa ta dan adam don haka a tsare shi ba a bashi komai wannan ba daidai bane don haka idan wasu sun kawo masa rigima suna son yayin shari'a a kunci a tsakaninsu to sai su dauki nauyin biyan sa to wannan wannan babu komai a cikin wannan amma idan ba haka ba to bai halatta ba dan zai yi hukunci da gaskiya ya karbi da karbar rashawa tana daga cikin manya-manyan laifuka tana daga cikin kabaya wato tana kama da riba wato wajen zama babban laifi ko ma tafi ma riba domin ta tafi ɓannar riba domin riba galibi tana gudana ne a cikin ammatin nas wannan ya ba mu wannan ya ci riba wannan wato a cikin gama garin mutane amma rashawa tana mata tsaya a cikin amnatin da ba tana shiga cikin manya a cikin masu hukuncin sukan wadanda ake ganin su ne za su gyara amma su suka bige da karɓar da shawa karɓar cin hanci to kaga barnarta ba za ta takaita akan wani ɗabaka ta mutane ba ne za ta fantsama ne ta shiga ko'ina sannan ita riba barnarta ta takaita ne akan dukiya akan abin da ya shafi dukiya za a samu fasadun abuwan ne a ciki barna ce za ta shafi dukiya amma ita ita rashawa barna ce da za ta shiga cikin dukiya barna ce da za ta shiga cikin hukunci wato cikin siyasa jagoranci duk za ta shiga ciki don haka za ta bata komai domin za ta bata ita kanta dukiyar za a raka shiga haƙƙin mutane ana danna haƙƙinsu ana cin gumin wasu hakanan za ta ɓata masu shugabanci ka shugabanci ta lalace kaga saboda cin hanci an ɗauki mukaban da bai cancanta a ba wani an bashi saboda cin hanci yayi rashin gaskiya amma an kasa cire shi daga inda aka ɗora shi an ɗora shi akan yayi yayi aiki fi sabilillahi da amana amma ya ci amana saboda cin hanci da yake bayarwa an ki sauke shi daga wannan don ka barna ta yi ta gudana cikin al'umma to kaga anan cin hanci ya dara wato ya dara muni domin shi ba kawai zai lalata harkar dukiya ba ne zai lalata hatta harkar shugabanci shugabanni na zama lalatattu domin duk wani wanda zai iya bada cin hanci to zai ci karansa babu babbaka zai yi ta jari mutane in tafarkin da bai dace ba babu kuma wanda isa yi magana saboda ya riga ya sai waɗanda za su ce wani abu hmm. to shi yasa dukkanin al'ummar da harkar cin hanci rashawa ta yawaita a ciki to wani al'ummar ƙasa take kare babu wata al'umma da cin hanci da rashawa zai mamaye ta kuma da zama tana samun ci gaba ƙasa za ta yi don komai zai lalace saboda ba za ka taɓa samun an tabbatar maka da wani abu ya kyau ba ilimi ba zai kyau ba saboda cin hanci da rashawa ya ta harkar ilimi saboda haka idan mutum ya je ba da kuɗi ga wanda ya cancanta a bashi in harka karantarwa ne in harka rike wani bukami ne na ilimi ga wanda ya cancanta a ba amma saboda ba shi da kudin da zai bayar ko bai bayar ba to za a ɗauka a bamu sau nawa za a zo a yi intabiyu za a ɗauki malaman makaranta ‘ya'yan talakawa da suka je suka yi karatu su zo da takardunsu su kwana suna shashi da takardunsu don za su je a yi wasu interview amma sai ya je an yi intabiyu ƙarshe aka tashi sai ga suna yadda aka fi daban waɗanda ma watakila ba su zo intabiyu ba saboda su suna da hanyar da za a ba da wani cin hanci ko dai al bilmal ko bilja don ana iya ba da cin hanci da matsayi saboda matsayinsa ya ce ga wane da shi nake so ka ɗaukan mu shi kuma yana ga in yi haka shi ma akwai ranar da zai fanshi a gurin wannan babban don haka rana kaza na yi maka nima yanzu ina son kai mu a rama kura a ko kuma a tara ofa ɗin gaba ɗaya ga an gama intabi sai a tara ofa ɗin kowa wanda duk yake da kuɗi ya zo a mashi za ka ka da kuɗi shi ke sai a ɗauki a baka waɗanda suka cancanta ba su da kuɗin da za su bayar a basu za ka sa su ta zama waɗannan kuma za su karɓi ragabar sha'anin harkar ilimi don mai al'umma ba su lalace ba to haka da duk wani sekto in ka shiga na gwamnati sai ka ga cewa cin hanci da rashawa ya lalata shi to haka nan harkar shugabanci in aka zo harkar shugabanci wa za a naɗa wa za a sa a kaza wa za a ba mukami kaza wa za to wanda ya fito da kuɗi su kansu mutanen sun lalace in zaɓe za a yi wanda ya ba da to al'umma in ta kasance cikin irin wannan yanayi ka gaya min yadda za a yi wani al'umma ta ci gaba saboda ka lalata. Tune za su yi riƙe ragamar iko su za su riƙe madafan iko haka su za su yi ta cin su ba babaka. su babu abin da ya dame su babu wani abu da ya damu su ya gyaru domin su kansu musan ya za a yi gyaran ba kuma su kansu ba gyararrun ba ne fadilu shai ila yau zai da ba shi da abu ba zai baka shi ba ka ba su da shi shi yasa rashawa take da muni a cikin al'umma kuma wannan ayar har ila yau tana nuna cewa maza'ul qadi dan alkali yayi hukunci hukuncinsa ba zai yi tasiri ba wajen ya halatta haram abinda yake haram ne fil batin ko da a zahiri alkali ya ga wasu hujjoji na ya maka hukunci da cewa abin naka ne to wannan hujjojin da ya gani na zahiri ba za su halatta maka wannan abu ba ka ce a abin da alkali da ya baka damar ka yi amfani da abin don Allah ce wa dubi tullu biha ilkam li fari kan min amwalin nas bil ithm don ku ci dukiyar mutane don ku ci wani bangare na dukiyar mutane ta hanyar laifi ta hanyar ta hanyar sabo saboda haka wanda zai ɗauki dukiya ya bayar domin a bashi a halatta masa wani abin da ba nashi ba ko da alkali yi wannan hukunci ba zai canza komai ba abin da ya shafi dukiya wanda malamai su tifaki kan cewa duk wani wanda ya aka abin nan aka dauki wata dukiya aka bashi tare da ya san cewa ba bai cancanci ta ba to ya karbi wuta wuta yake ci ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ummu salama shi kuna kawo mun ku kuna kawo mun kusumar ku rigingimun ku wala alla dayan ku yafi iya bayanin hujjarsa sama da daya in yi masa hukunci akan abu nasa ne shi to duk wanda na bashi haƙƙin da ba nashi ba na dan uwansa ya karba to ya sani wani yankin wuta ne da bashi ya karba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa hukuncinsa baya halatta haram abinda ya gani a zahiri da irin bayanin da kowa ya zo da shi a kansa zai yi hukunci to ana iya a samu ɗaya ya fi iya bayani ɗaya ya fi iya gabatar da hujja cikin ya ɗauko ƙwararrun lauyoyi waɗanda za su tashi ko wancan ɗan dalolan bai iya kawo wani abu ba to kaga anan shi alƙali aka fi aka kalallabe shi ya ji ana ta kawo hujjoji nan da can shi ko wancan ya kasa motsawa to baya da iko ya yi hukunci ko da yana da wani sanayya shi tashi ta karan kansa ba tare da hujjar da take bayyananniya ba don suna cewa alkali baya hukunci da iliminsa a ce shi ya ga sanda abin ya faru da aka zo gabansa ba zai ce ai na san mai gaskiya cikin kuma kai wani ba kai ne na kasan sanda kake kaza ba sanda kake kaza alkali baya wannan alkali yana hukunci ne da hujjojin da aka bayyana masa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa la'alla ahadakum ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd tana yi wa ɗayan ku fi iya bayanin hujjarsa sama da ɗaya shi yasa aka aka halatta aka halatta abin aikin lauya ta yayuwa kai ba za ka iya bayanin hujjarka ba amma shi lauya tun da ya saba ya karanci abin kuma yana son ka biya shi shi ma harkar cin abincinsa ce to shi kenan sai ka ɗauke shi ka wakilta shi shi kuma ya je ya yi bayanin hujjojin da ka gaya masa shi ya san yadda zai fito da su har a fahimce su sauraka idan har ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hukuncinsa ba zai halatta wa mutum haram ba dukiyar wani in ka karba ka san ba taka bace dan kawai annabi ya ce ka je ka ci annabi ya ce wuta ce na baka in ka cika tun ta balbal to ina ga wani alkali akwai wani alkalin da yake gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam babu haka babu wani alkalin da zai bada wani hukunci na cewa filin kaza na naka ne alhalin ba naka bane dukiya kaza ka taka ce ka rike alhalin ba taka bace kuma ka ji cewa ka ci halal to abin da ya shafi aure fa to anan ne malamai suke da ra'ayi jumhur suna da ra'ayin cewa da abin da ya shafi aure da abin da ya shafi dukiya duk hukuncin da ya alƙali bai iya mayar da auren da ba na halal bai zama na halal ko da an koye masa wani abu sai ya yi hukunci da zahirin abin da ya gani wannan mata ba za ta halatta ba saboda mai saboda abin da ya gani ɗin na zahiri ya saba da abin da yake hakikanin baɗinin al'amar ba za ta halatta ba wadda shi ne ra'ayin jumhur abu hanifa shi ya saba a wannan matsala wanda hatta almajiransa na kud da kud ba su abu yusuf da alhassan muhammadu bin alhassan ba su yadda da wannan hukunci nashi ba su yana ganin cewa idan alkali ya hukunci game da abin da ya shafi aure a zahiri alhalin kuma al'amarin a ƙarƙashin ƙasa ba haka yake ba to yana ganin wannan hukunci na alkali zai iya halatta wannan abu ko da kuwa su masu rikicin ɗaya ya san cewa bai da gaskiya kuma ya san cewa hukuncin nan da aka yi ba daidai aka yi shi ba shi abu hanifa yana ga wannan babu komai kamar misali mutumin da ya zo ya ba da shaidar zur a kan cewa wane ya saki matarsa shaidar zur ne ya bayar cewa wane ya saki matarsa a gabana aka yi alhalin ƙarya yake bai sake ta ba alƙali ya zartar da saki sai ta je ta auri wani ko shi ya aure ta shi ne ba da shirya bayan an fita sai ya je suka shirya ya aure ta to a gurin juhu ba zaman aure suke ba zaman lalata suke abu hanifa yana ganin tun da har alkali ya gamsu da maganarsa ya ce tasa to tasa wannan auren na biyu yayi wannan wani ra'ayi ne da yawa da malamai ba su hatta almajiransa ba su gamuji da wannan ba domin shi hujjarsa hadisul mutala'i ne waɗanda suka yi li'ani gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi li'ani gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam mata da miji ne suka yi li'ani <coughs> kowa daga cikinsu ya yi rantsar da Allah ce ya yi rantsuwar ita ma ta yi rantsuwar dole ɗayansu ɗaya ne mai gaskiya baiwa a ce dukansu gaskiya suke da shi wannan ya ce ba ɗana ba ne ita kuma ta ce ɗansa ne baiwa ya zama wannan yaron ba ɗansa ba ne kuma ɗansa ne dole ne ko dai ba ɗansa ba ne ko ɗansa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu ya'lamu anna kuma kare. Allah ya san ɗayan ku makaryaci ne hmm. amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam raba wannan aure <coughs> ce la sabila laka ilaiha daga yanzu ba kai ba ita sa kai li'ani to babu maganar komawa daga baya da li'ani da khul'i ba a komai ce matarka ta yi maka khul'i ka karbi kudin kuma daga baya ka ce ka mai da ita ai kaga ba sai yi ba ya zama khul'in da banza ne haka nan sakin alkali idan alkali yayi saki to babu komai mutum ne matarsa ta kai shi kara saboda yana zaluntar ta yana cutar da ita aka je gaban alkali ta ba da shaidu alkali ya gamsu cewa eh mutumin nan ba zai iya rike matarsa ba saboda haka ya cirsa sa shi yi saki ce na sake ta ya yi sakin sunna saki ɗaya <coughs> to ba za a yi ba dan an koma gida ya ce hin eh, alkali ya ce a sito na da da sai mu ga yadda zaki ba shi da wannan damar in ba haka ba sai zama alkalin do aikin banza yake da haka waɗannan ba a komai a cikinsu. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukuncin duk da ya san cewa ɗayan su ƙarya yake to shine yake shi <clears throat> Abu Halifa ya ce kaga hukuncin ya zartu rabuwar tayi inda za ta je ta yi wani auren mijinta na biyu mijinta ne na halal duk da cewa ga yadda abin da ta ta ta faru to amma malamai sun ba shi ansa da cewa wannan shi kansa asali ne mai zaman kansa babin li'ani asali ne mai zaman kansa sannan kuma ita ukubar raba su ɗin ai ta samu asali ne saboda ɗayan su makaryaci saboda tabbas ɗayan su makaryaci kuma mijin da zai ciwo da zai tuhuma matarsa mijin da zai tuhuma matarsa da cewa ta zo masa da ɗan da ba nashi ba zai wahala kuma ya ji daɗin zama da ita ba haka raba su ɗin shi ne daidai saboda haka kiyasi akan wannan kan abin da shi abu hanifa alaihi rahmatullahi ke faɗa ba zai tabbata ba akwai abin da suke faɗa a cikin littattafansu na cewa wani mutum ya nemi wata mata da aure wanda kuma ta fi ƙarfinsa ba inta ba ne a yadda ita take da matsayinta ƙila watakila wata mata ce mai ilimi kyakkyawa 'yar asali shi ko gashi nan dai ba yadda yake ya je kawai saboda kankaran ba ya je ya neme ta ya ce ba ta aure shi ba shi bai ga yadda yake ba hadda zai so ce zai to yadda suke cewa sai mutumin nan sai ya samu wasu abin nan shaidu na zur guda biyu sai ya je gabansa yana ali ya ce matan nan matarsa ce an ɗaura musu aure ga kuma shaidunsa guda biyu su kuma suka tashi suka ce e gabansu aka yi auren nan saboda haka ce ali ya yi hukunci da cewa tun da har sun yi shaidar an ɗaura aure shi idan matar ka ce ɗauke ta fita sai matar da ta ji haka sai ta ce a in haka ne auren da ni yanzu ka auren da ni wato ta tafi a wurinsa bisa hanyar da ta dace hmm. to shine ne sai ce a shaidun da yanka kawo suka yi shaida su suka aure da ke to wannan kisar ba ta da asali ba ta da sanadi ko su da suke kawo ta an ce muhammad ibn hasan ya ambace ta cikin littafinsa amma bai kawo sanadin ta ba kawai da aka ibn hajar yake cewa wannan kisar ba ta tabbata ba ba ta tabbata ba wasu ce sai na ya ki aurar da ita domin in ya aurar da ita to ya yarda kenan ba matarsa bace ya yarda cewa ba matarsa bace to kaga in har ya yarda zan aurar da ita sai ce to ba na so ka yarda kenan ni ba matarsa bace suka ce wayo take so ta yi masa domin ta warware sa shi yasa shi kuma yake yarda ya aurar da ita amma dai kisa ba gaskiya bace hadisin da muka kawo wanda ummu salama ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yanke hukunci a wannan babu domin annabi cewa inna ma ana basharu wa innahu ya'tini al-khasm fala'alla ba'dakum yakunu ablagha min ba'd fa ahsibu annahu sadaqa fa aqdi lahu bidhalik wa man qadaytu lahu bihaqqi muslimin fa inna ma hiya qit'atun min nar wa qit'atun min an-nar falyakhudha aw falyatrukha annabi ke cewa ni mutun ne kuma masu rigidi rigima suna zuwa gabana ta yi sashin ku ya iya bayyana sashen hujjarsa sai in zaci cewa yana da gaskiya sai in ba shi gaskiya fa aka zai rahu da zari sai in ba shi gaskiya na bai ce ba man kazai tulau bi haƙƙin musulmi duk wanda na yi masa hukunci na ba shi wani haƙƙi na musulmi fa inda ba hiya qit'atun min an-nar to wani yankin wuta ne na bashi fal ya'khudha aw fal yatrukuha ya karba ko kuma ya bari wato in ya ga zai karɓi wutar ya karɓa in kuma ya yi wa kansa iyamun laifi to ya kura saboda haka mai hukunci ko alkali zai iya yi hukunci bisa kuskure saboda rashin bayyanar hujjojin da yake da za su nuna gaskiya ɗin ko da su nuna daidai ɗin to shi wannan ana masa uzuri ta yi kuma hujjojin su bayyana a samu wanda shi kuma zai yi hukunci ba bisa gaskiya ba sai ya halaka kuma wannan hukuncin nasa da zai yi ba bisa gaskiya ba ko dai saboda yana da dangantaka da mutumin da yi wa hukuncin ɗan uwansa ne ko gari ɗaya hada su ko dan uwansu ne ko wani harka ta haɗa su yana jin kusancin da shi ko kuma saboda ya karɓi rashawa to duka dai wannan kowanne daga cikin su yayi to ya halaka Allah ce wa antum ta'lamun alhalin kuna sani ku yi irin wannan ku karbi kudin mutane ku ba da kudi zuwa ga masu hukunci domin su halatta muku dukiyar wasu ba bisa gaskiya ba bisa barna bisa sabo alhalin kuna sani domin mutanen da za su mutumin da zai dau dukiya ya je ya bada cin hanci ya san me yasa ya bayar ya san saboda ba shi da gaskiya yana san a ba shi gaskiya ne saboda haka Allah don ya ƙara fito da munin wannan aiki ya fito da bayanin cewa kuna sane kuke yi kusan akwai bambanci tsakanin laifin da mutum da zai yi bai sani ba da kuma wanda zai yi yana sane babu shakka akwai rashin kunya ba karama ba a ciki shi yasa Allah ce wa antum ta'lamun alhalin kuna sane wanda zai nuna maka girman laifin da ya yi don haka girmar hukumar sama za ta zama mai tsananin ce kwarai da gaske lokaci ya yi zama da abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabi na muhammadin wa alihi wa sahbihi ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa